Ƙungiyar alƙalai ta saman ce ta yi kiran wannan yajin aiki da nufin nuna rashin yarda da wata ayar dokar da aka kirkiro a wajejen shekarar 2003 zuwa 2004 wace a ƙarƙashin ta ministan shari'a ke da wuƙa da nama a game da makomar alƙalai akan aikinsu. kamar yadda mataimakin magatakardan saman mai shari'a nuhu abubakar ya bayyana min wannan aya muka ga babbar barazana ce babban cikas ne tana cikin dalilan da yau suke sahun gaba wanda suke iya karya lago ga malamin shari'a don saboda ya tsaya ya yi aiki ba tare da ha'inci ba to ita wannan ayar doka a watan oktobar da ya wuce ministan shari'a ya ɗauke ta ya zartar da ita bisa kan wasu abokanmu guda biyu da suka yanke wani hukunci wanda bai musu faɗaɗi a garin sandar ne aka yi abin gwamnan jihar ya nuna alama wannan hukuncin da suka yanke bai yi mishi faɗaɗi shi a tunanin shi malamin shari'a kawai a ƙalƙashin shi yake tunda shi gwamnan jiha ne baya ɗaukan wani hukunci wanda shi bai yarda ba kan shi shi kuma doka ta ce duk hukuncin da malamin shari'a ya yanke wanda bai yarda ba an gaya mashi ya daga kara ita ce hanya kadai da doka ta bada daya daga cikin mataimakan ministan shari'a alhaji sha'ibu maman da na tuntuɓa ta waya akan wannan batu ya sanar cewa manyan jami'ai na hannun dama ministan na cikin nazarin hanyoyin da za su bullowa abin saboda haka zai waiwaye ni daga baya kotunan yamai da na rawaya sun kasance wayan ba alkalai a wunin farkon wannan yajin aiki abin da ke nufin ya yi tasiri sosai a kan sha'anin shari'ar kasar ta nijar wallahi shari'a dai muka zo mun isko an ce suna garar kuma ga muna da nisa fi layi. tun dibi yanzu daga na ina tashi sai na biyo kudin taksi san kisan akai ni wadata daga wadata dauke ni akai ni fitin saluji ba san kisan to ka gani kina akwai matsala ya kamata su sasanta mutane in suna aiki tare ko menene a gane ma juna in an ka gane ma juna ana aiki wannan yahi bai kamata ana yajin aiki hakan ga mutane bukatu su ba su nan ga biya kenan bai yi ba yanzu sai ya kenan zaka koma ne ka sake dawa tunda ba abu da ba dole ta yi kungiyar alkalai ta saman a ta sakataren watsa labaranta mai shari'a sallau tankari muhammad sani za ta ci gaba da gwagwarmaya har sai an ga abin da ya ture wa buzu naɗi bai kamata ba a ce da kwai magabata wanda su su ce ba sa aiki da doka ba abinda muka tambayi minista ba kirkiro shi ne muka yi a doka a dokance ne kenan idan ba mu samu biyan bukata ba rana eh, alhamis za mu sake aje kira na wani yajin aiki na sati mai zuwa. Takun saka tsakanin hukumomin Nijar da alkalai ba bakon al'amari ba ne a wannan ƙasa misalin saɓanin da aka samu a farkon 2015 lokacin da alkalai suka buƙaci shugaban ƙasa ya tunkuɗa masu ƙeyar ministan cikin gida na wancan lokaci Hasim Masa'udu a gaban alkali saboda zargin sa da yi wa sha'anin shari'a karan tsaye sakamakon wasu kalaman da ya furta waɗanda alama ce ta rashin gamsuwa da yadda shari'ar nan ta jarirai da ake yi wa tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa Hamma Amadu ke gudana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.